wata tsaleliyar yarinya ce na hango ta kyakkyawa ta fito da gudu daga gidansu zuwa harabar wani katafaren gida tana cewa dadi dadi tsalle ta ta fada jikin dadin nasa ba ya abba ne ya biyo ni wai na taba masa kwamfuta ba kan na rufe baki sai ji na ya ce wallahi dadi sai na dake ta ina jin haka na sake makalkale shi na ce wallahi ba za ka dake ni ba ai kwamfutan ma dadi ne ya saya maka gani na ya nufo ne da gudu na diro daga bayan dadi na ya tsalle na cikin gida da gudu ɗakin na nufa da gudu tana kwance a cikin blanket ban yi wata wata ba na shige cikin blanket ɗin na rufe jikina dama momi na gani na ta san tsokana na yau don haka bata tsaya tambayar ba asi ba ya shigo da gudu yana huci ya leka lungu da saƙo na ɗakin bai ganni ba ya ce momi ina mina ta ce ni ma ban ganta ba ka duba ɗakin ta ka gani mana motsin da na yi ne yasa ya je ni sai kawai na ji mutum ya dake ni na sa ihu ya ƙara ɗaga hannu zai da kin yayin da dadi ke shigowa ke cewa kai kai kai kar ka sake ka ƙara taɓa ta na yi tsalle na diro na ɗaki na da gudu na sakake ina mai da numfashi da ƙyar to alhamdulillah ala kulli halin wannan farko kenan kuma somin taɓi daga cikin sabon labarin namu mai takin gimbiya mina to bara dai mu gani labarin na sarauta ne ko kuma yaya ne in ma ba na sarauta ba dai za mu ga mai labarin ya kunsa tunda dai an ce Gimbi Amina. littafi na ɗaya kenan wanda ya samu rubutowa daga ummu sulaimu ummu ummi sulaimu ummu sulaimu gimbiya mina kashi na ɗaya godiya da yabo ga allah da ya bani iko da dama na shigo cikin littafin gimbiya mina don haka ba tare da bata lokaci ba sai dai kawai in ce mu je zuwa domin jin abin da gimbiya ne ya kunsa a madadin ummu sulaimu ni mai nishadantar da ku nake cewa ai sauraro lafiya washe gari da zamu tafi school dadi ya ce ya abba ne zai kai ni na sa masa kuka na ce dadi wallahi ba zan bi shi ba dama yana jin haushi haushi na ba kaɗan ba sai dai in ya aka bir ya kai ni hakan ko aka yi sai ya haka birnin ya kai ni school domin ya fiya abba sauƙin kai ba kaɗan ba shi babu ruwan shi da faɗa don haka nan hakan ne muka fi shiri da shi muka fi jituwa da shi haka zalika da aka tashe mu ma shi ya ɗauko ne mina santaleliyar yarinya ce mai kimanin shekara goma sha biyar fara ce kyakkyawa sal mai tsinin hanci har baka bakinta ɗan karami da shi madaidaici ba ta da kiba sosai kuma ba siririya ba ce amma akwai ta da hips ga dukiyar fulanin nan duk da yanzu makerin budurci yake kera ta a takaice dai in ce muku kin biya mena kyakkyawa ce ta kin karawa to asalinsu fa asalinsu ya kasance alhaji bukar mahaifin Mina shahararren dan kasuwa ne wanda ya shahara a kasuwan ya rike mukamai da dama a cikin kasuwa alhaji bukar ya kasance mutumin kirki ne mai saukin kai ga taimako da kuma zumunci wannan dalili yasa ya shiga ran mutane matarsa guda ɗaya ce hajiya aisha hajiya aisha mace ce mai matuƙar kirki da gayo ‘ya'yansa hudu ya kabir shi ne babba sai ya abba sai kuma mina sai musa shi ne karaminsu alhaji bukar su biyu ne a mahaifansu shi da ɗan uwansa ne alhaji kadir matarsa ɗaya hajiya maryam ‘ya'yansu biyu faisal sai kuma naja'atu wannan famili sun taso cikin so da ƙaunar junansu da kulawa ta wannan takaitaccen tarihin su kenan. Mu je ci gaban labarin mu. Mina tun tana karaman ta Faisal yake son ta don haka iyayenta suka yi alkawari da zaran ta girma za su aura masa ita shi kenan duk wani burin sa ya koma kanta lokacin da zai tafi karatu kasar Italiya ma da kira aka samu ya rabu da ya rabu da ita ya barta lokacin Mina bata san shi ba ma bata san shi sosai ba lokacin da ya tafi bata fi shekara tara ba don haka lokacin da ta girma babu wanda ya sanar da ita lokacin da yake shekara shi na ƙarshe na gama na gamawa na gama secondary school a shekaran kuwa take gama komai nata na kammala secondary school a lokacin Faisal kuma ya haɗa digiri ɗin shi a fannin doctor wannan ne ta sa iyayensa shirye-shiryen biki domin sun ce yana dawowa za a yi auren su tunda dai ɗan uwanta ne in an faɗa mata ai za ta so shi hmm. to ban san ma me wannan haɗin yake nufi ba to kuma dai menene kawai mu je zuwa a cikin littafin ummu sulaimu a gefen gimbi Amina kuwa ta kasance ba ta iya yi wa iyayenta musu akan duk abin da suka zartar a kanta wannan dalili yasa ita ma duk abin da ta ce tana so suke mata saboda tsananin biyayyarta wannan ne ya kara musu san ɗiyar tasu Allah ya ba su ita kaɗai ce mace duk cikin ‘ya'yansu ana cikin haka Faisal ya bugo waya ya ce ranar Friday insha Allah zai dawo don haka family gaba ɗaya suka cika da murnar dawowan shi tare da murnar kammala karatun shi ita kuwa Mina bata san ma me ake ciki ba tana ta zuba tana ta ne da sangarta sarranta ranar da Faisal zai dawo kuwa yan uwa ba kaɗan kaɗan ba sun hallara a iyafur yayin da akasarin saukarsa kawai suke jira saukarsa ya kasance sha ɗaya da minti talatin suna cikin haka kawai wani jirgi ya tsaya kowa hankalinsa ya kan wannan jirgin wadda kowa ke fitowa daga jirgin can sai ga wani saurayi kyakkyawa kamar balarabe an nan nashi har baka dogo ne ba shi da kiba sai dai fari ne gashin kanshi kyakkyawa a kwance da shi baki su duk kyakkyawan gaske ne inda ya sauko yana waige waige yana neman yan uwan nasa da iyayensa kawai sai jiya ya rungume shi ta baya ya ka birne da ya abba ya juyo da murnan sai ce my brothers take suka kara rungume juna kasancewar kamar kamar su ta ɓaci dukkaninsu iyayensu maza suka biyo bai yi wata wata bai ce brothers ina mina ya kabir ya ce mina tana gida me yasa ba ku zo min da ita ba ta zo ta tarbi yayanta lallai kam to ai in ma ta zo ba gane ka za ta yi ba amma ai ko ba za ta gane ne ba ne zan gane ta zan ganta kuma in ji daɗi ya kabir ya ce to a bar magana ga su daɗi da abba can kan su baki sai ga su abba sun ƙari so abba ya ce mai son congratulation ina taya ka murnar zama cikakken likita jarumin ɗana faisal ya rungume baban nan nasa cikin jin daɗi dadi ma ya yi mishi congratulation suka rungumi juna daga nan suka runguma zuwa gida Mm-hmm. Wajen Nasarawa nan ne gidan su Faisal yake, Sulaimanu. Suna zuwa kuwa Hajiya Maryam ta fito da gudu ta rungume ɗanta ciki da taya shi murna tare da sauran mayasan ka zo lafiya, mama lafiya kalau tana riƙe da shi suka karisa cikin makeken falon nan nasu na sun. Najatu ce ta taho da gudu ta a yayanta tare da cewar ya Faisal welcome back ya ce thanks autar gidanmu. Nan aka shiga shirya masa abinci na gargajiya da na zamani yana gama ciyan ɗakinsa wadda ya sha gyara komai blue and white haka ya gama komai tunanin ina mina take nan ne tunanin ta ya faɗo masa ma yarinyar nan da ya bar ta tun tana karama yake bala'in santa ballantana yanzu da ta girma dokin ganinta ta yake yi nan ban na za'atu kawai ya kira tana daga ce my sister ta ce yaya aka yi tambayar ki zan yi mina kan har yanzu tana nan ne kana san Mina? me za me za a fasa to albishirin ka yace goro kal in gaya maka mina ka ga yadda ta yi idan ka ganta ba za ka gane ta ba kuma ba za baka ga ma inda take ba inda kamar ta ya kara fitowa a fili sosai kana ganin ta kamar ka sace ta ka gudu da ita a takaice dai mina sai ka ganta wallahi yaya Allah sista har kin sa na ina da dasanta ina buƙatan ma in ganta sun tana da ɗaruruwa a zuciyata amma kin tabbata ba wanda take kulawa a bayaya ai koma da wanda take kulawa ka manta da alƙawarin auren da yake tsakanin ku ne ban manta ba ya za a yi mana manta to ka gani ka sha kurumin ka kawai Allah ko sista za ka ganta gobe ai za ta zo Allah ya kai mu ta cike da murna take masa bayani bayan sun gama ne ya kashe wayar shi ya fada tulet zuciyarsa cike da da cike da farin ciki ya fara wanka a gefen mina kuwa ta kasance tana katafaren gidan sunan nasu ne tana nan a gidan ta luntsuma a cikin gadonta mai laushi tana bacci mumine ta shigo mina mina mina ki tashi mana kin san tun ɗazun fa na haɗa miki kayan da zaki bukata dadin ki ya ce gidan mamanki ki hajiya maryam zaki je wuken ɗinki ko cikin kin sani ko cikin ba ta ce kai dan allah momi kuma ina cikin bacci na shine zaki tashin ki sai in shirya daɗinki dadinki na jiran mu ne ba ki tashi ki wanka mu tafi to mo mai toilet ta fada kawai ta dawo gaban miro ta yi shafe shafen ta, san ta goge nan ta tsara nan ta yi kwalliyanta mai kyau dama gwanar kwalliya ce sai da ta gama komai ta nufi durowa domin neman kayan da za ta saka can ta naga ta ɗauko wani leshi wanda ya kasance lemon green ta ɗaura ɗan kwalin kanta mai matuƙar kyau ta sa takalminta da jaka ta feshi jikinta da turare ta ɗauko mayafi ta nufi ɓangaren dadi domin na san momina can ƙofar ɗakin ta zai ta tsaya sai ga ya abba yana ganin ta yace dama jiya kin mini rashin kunya ina jin haka na shirya shirin gudu na na yi cikin ɗaki da gudu banza za ki fito ai ga rashin kunya ga tsoro ina shiga ko ne bayan dadi yace me haka wallahi yaya ne biyo ni dadi rabu da su rabu da su su ƙara abin abinsu yau zaki bar musu gidan kin ji my daughter tau dadi take muka fito ko abinci ban tsaya ci ba saboda na san in ya kama ni kashi na ya bushe muka fito harabar gida muka hau mota su ya abba da ya kabiru daban ni kuma da dadi da momi motar mu daban muka kama hanya suna zuwa an ta fito tana takunta daidai yayin da Faisal ke tahowa domin zuwa wajen shan iska ya gaji da zama a waje ɗaya. Tafiya take yi tana abin da ya dame ta na yangarta da take yi a ganinta ba yanga take yi ba don ita haka Allah ya halicce ta. Tana tafiya kawai sai zai na yi karo da mutum to da wamena ta yi karo kuma. nan take da sauri na dago kai na danna kadawar da na ci karo da shi wani kyakkyawa kuma haɗaɗɗen saurayi ne na gani mamaki ne ya kama ni ganin irin kamar da muka yi da ni da shi domin kamar ta ɓaci ban san lokacin da na sake baki ina kallon shi ba ina tantance abin da nake tunani da gaske ne ko kuma mafarki wata zuciya ta ce da gaske ne mana tun daga shi nan kin gan shi a zahiri shi ma ya shagalta da kallo na babu mamaki ya san me na ce domin tun tana karama aka ce suna matukar kama shi ma kuma ya san da hakan din katse musu tunani aka yi ta hanyar tafke hannunta da ta ji an yi newa na kama ban san lokacin da na ta ya faisal na fisge hannuna ban tsaya ko ina ba sai ɗakin mama bayan ta na shige ina haki mama ta sai lafiya daga zuwa sai shigowa da gudu ya haba ne shigo shi ma yana haki haba haba wa aini na san da walakin ba dole ta rena ka ba za ka rinka shiga harkar yarinya haka abba ne ya tare ta da cewar aiko sago, da sako sai haƙuri wannan ai sakarci ne da shekara nawa ya girme ta amma da zai rinka biya ta tata haka ni ko tun da na je ake masa magana ina bayan mama shi ko ya faisal tun da ya shigo yake dariya ya ce haba broda wai me yasa kake takura wa sista ɗina haka to gaskiya za mu yi faɗa ba na so shi kuwa ya rasa ma bakin magana saboda haushin an hana shi doka na kuma sai faɗa ake mai gwalo na yi masa ta bayan momi ta ce to ai sai ki fito kin bikin cikuikuya ne fitowa ne da sauri na je wajen dade na zauna jikinsa na ce ina kwana momi lafiya lau my daughter abba ina kwana ba zan amsa ba sai da kika gaishe da uwarki uwar taki sannan zaki gaida ni a shagwabi na ce i'm sorry my abba to my daughter na hakura dadi wannan waye au yayan naki ma baki gane ba dadi kar da shi ne ya faisal dadi ya ce shi ne mana baki gane shi ba ko tunda baki gane shi ba lallai baki mai adalci ba da shi aka yi ta ɗawainiyar komai naki na renanki Allah dadi kallo na na mayar kan ya faisal na gashi din ma ni yake kallo kawai sai na ji na kau da kaina cike da jin kunyar shi da ya kama ni dadi ne suka tashi za su tafi nan fashe gaba ta tashi da kyar na bar su dadi suka tafi ɗakin da aka sauke ni yana kusa da na ya faisal Naja'atu kuma nata na gefen nawa. Naja ba ta nan ta je gidan wasu ƙawarta, don haka lokacin da muka zo ban same ta ba. Ina cikin ɗaki na har bacci ya fara ɗauka ta. Na an taɓa ni a tsorata na tashi menene haka sai kawai ki shigo min sai ka ce kin ga wani dodo na na naga na gani mana kin ban tsoro ne oh antimina akwai tsoro wallahi to ya ba ji tsoro ba antimina kin ga yayan nan namu kuwa na gan shi to ya kika gan shi dan gayo ko na gan mana ya hadu sosai to ya kika gani ya miki wai na wannan kan wata irin magana kike min ne mutum ya zo mutum ya zo ya tashe ka daga bacci kuma ya biya dame ka da surutu sai ka ce kin kone aka sorry antina ta kaina mai da wukar taki an ki mai da wukar din fita tai tana dariya tsaki ne na mai da kaina kawai na kwanta ina ta mita na ni na zata ma wata maganar arziki ce da ba zan tashi ba mata bi ta dame ni na za a da al'akin yayin ta ta nufa ta tarar da shi yayin nisa a tunani bai ma san ta shigo ba tun da ya ga mina ya ji wutar santa yana da ɗaruruwa a zuciyar shi hankalin shi gaba ɗaya ya tashi kar dai a ce wani ya riga shi shiga zuciyarta don haka sai kawai ya samu abbansa da maganan tun da ya dawo kawai a tada maganan bikin su wata zuciya kawai ta ce ta ya za a yi haka kuma yarinyar ba ta son ka in ba ta son ka ba wata zuciyar kuma ta ce to ko ba ta son ka ai gidanka za a kawo ta sai ka koyar da ita son ka to anya kuwa faisal hakan din zai yiwu hmm, hmm. to koma dai menene mu zai zuwa kawai naziatu ne ta katse masa tunani ta hanyar cewa ya faisal tunanin me kake haka saurin dagowa ya ce sista tunanin tunanin wa zan yi wadda ya wuce na mutumiyar tamu tunaninta yana nema ya haifar min da matsala don haka nake so na gawa abba kawai tun da dama akwai alkawarin aure tsakanin mu a yi shi kawai gaskiya ne amma yaya wata shawara wata shawara kenan sista me zai hana na baka nan banta sai ka sa sabon layi ka yi ka yi dabaran ku ta ‘yan maza, ka koyar da ita soyayyar ka ba tare da ta san kai ɗin bane Da sauri ya ce good idea my sister, to Allah da ya sa mu ci nasara, amin brother. A gefe guda kuwa, tun fitar na za'atu wani mahaukacin bacci ya kwashe ne. A cikin bacci ne na ji wayata na ringin cikin magagin bacci na kai duba na ga wayar bakwar lamba na gani babu suna to waye zai kira ni a wannan dare daga kaina na na duba agogo na ga karfe sha biyu da minti talatin. wadda ya nuna mini zinzinkewar wayar ne ya dawo da ni daga tunanin da na tafi kiran wayar ne ya ƙara shigowa karo na biyu a fusace na ɗaga wayar waye ne yake damuna da waya cikin dare haka wata daddada zazzakar murya ne na zita da ki kunne na kwantar da hankalinki mana gimbi amina da sauri na tare numfashin shi ta hanyar cewa waye baka nan bata ina ka san sunana kuma waye baka izinin ka kira ni ka yi gaggawar sanar da ni amsoshin waɗannan tambayoyi me yi zafi haka mena ki kwantar da hankalinki tukun zan baki amsar tambayoyinki tambayar ki ta farko abokina ne ya bani kuma yayanki shi ya bani nan banki amma dai ba zan faɗa miki sunan shi ba na biyu kuma ganinki ne ina son ki shi yasa na nemi sanin sunanki tambayar ki ta ƙarshe kuma yayanki ne ya bani izinin kiranki kuma ina so da Allah ki taimaka ki ce min kina so tun lokacin da ya fara magana tuni na gama sandarewa saboda jin daddaɗin sautin muryarsa wadda yake sa ni wani yanayi wadda na daɗa manna wayar a kunne na yana gama magana na ji wani irin yanayi ya min tasiri ban san lokacin da na ce ina son ka murmushi ya mai ƙayatarwa wadda ya daɗa kashe min jikina baki faɗa min baka faɗa mini sunanka ba farin ciki ne ya kama shi tare da murnar Allah ya cika mai burin shi sunana Yasir limshe ido ta yi tare da cewa suna mai daɗi ya dace da nawa Mina Yasir sheke waye da dariya a zuciyar sheke cewa Mina an Faisal da a fili kuma ce gaskiya ne kuma fazancen ki haka yake hira suka yi kamar daga sama kamar sun jima da sanin junansu daga haka tun daga sha biyu da minti talatin sai da suka kai karfe biyu suna waya sannan ya mata sallama ya kashe wayarsa zuciyarsa fal da farin ciki komawa bacci kawai ta cikin zurfin tunani ta mamanta da ta bar wayarta a kunne sautinsa mai daɗi ne sautin muryarsa ne yake ta mata hawa a kunnen ta sai juyi take karan tes ɗin da ya shigo wayarta ne ya katse mata tunani allah allah take ta duba saboda ba mamaki ta san yasir ne da zafafan kalamai kawai ta ci karo da su ba kaɗan ba i love you my beauty i love you so much my dear I want, I want, I want you, my sweetheart. Kalamai ne masu daɗi na soyayya ya ta turo mata, murmushi kawai na yi na kalaman nan na ƙaramin cikin zuci yana ƙara min ƙaimi a zuciyata bakina na furta wata kalma a fili I love you my husband insha Allah da wannan tunani bacci mai daɗi ya yi gaba da ni ban tashi ba sai da asuba na sallah tare da addu'o'i ina kwanciya kuwa wani bacci ya ƙara surata lallai kan su mina allola jirgin masoya ya za ta kasance gare su hmm, mu zuwa kawai to a bangaren faisal ma haka abin yake tunda suka yi waya ya kwanta yana ta tunani dama haka yarinyar nan ta iya soyayya ga daddaɗan muryan ta wadda a duk lokacin da ya je yake kwantar masa da hankali tun tana karama yanzu kuma da ta girma ya daɗe yana wannan tunani kafin sai ya nasarar sace shi washe gari ko ya tashi cikin jin daɗi da nishaɗi da farin ciki saboda tsananin murna babu abin da yake so ya gani da ya wuce mina domin ya ƙara gaskata mamakinsa shin da ita suka yi waya jiya ko kuma yaya toilet ya shiga wanka yayi yana fitowa kuwa doguwar rigarsa ya zira ya fita falo ya nufa gaba ɗaya babu kowa babu alamun wanda ya tashi a gidan kai sai ya nufi ɗakin naza ya tarar da ita kawai ta yi daidai tana sharan bacci kare ya bakin gadon nan ya zauna ya fuskance ta daidai cinyar ta ya sakar mata mutsini a gigice ta farka tana murza ido saboda jin zafin matsinin nan haba yaya me yi maka ke da Allah tashi wato ke bacci kike yi turo baki ta ta ce to me zan yi maka in ban yi bacci ba Allah yaya bacci nake ka takura min kwanciya ta kuma yi ke wallahi in kika kuma kwanciya ranki zai ɓaci ki kwanta ke gani mana cikin fushi ta sai kai yaya ina jin ina ji idan kuka yi aure da antimina ma haka za ka rinka yi mata na ga kafin ka dawo ma haka nake bacci na babu mai takura min wani mutsini ya ƙara yi mata kunta ki gani kwaɓe baki ta za ta yi kuka wallahi sai na gaya wa mama tun da dai abin naka mugunta ne ne kike kira da mugu ai kuwa nan take ta ce kafa mai na ci ban baka ba ai da gudu ta fita rufa mata baya yayi da gudu shi ma karo ta ci da mama wadda ta shige bayan ta lafiya da safiyan nan kan sai wani abu sai ga ya faisal ya fito safiyar taku ta yi kuwa daga dawowanka mama rashin kunya ta yi mini me ta yi maka na rashin kunya mugu ba ta sai mini ta zuya kan na ji tare da cewar ke me yasa kike ce masa mugu mutsuni na fa maman na cikin bacci na to ai ka ji kai kake nema ta ta rena ka ka je kaya da girman ka fiska ya murtuke ya juya ce zan kama ki Allah ya in ka da ke ne sai na tona maganar jiya da muka yi wallahi kina tonawa ko sai na kakkarya ki a gidan nan mama sake baki ta tare da ture ta ta ce to sai ku tashi ku bani wuri ku je ku kashe kanku ma duka ina fita na ɗakin antimina da gudu na idan na shiga ɗaki na ma zai iya biyo ni shi yasa kawai na yi ɗakin ta sai da na je bakin kofa na je yana cewa kar ki kuskura ki tashe ta kai yaya shine ni ka je ka tashe ni kana ne ba na ne sau ya nufo ni da gudu ne saurin shigewa kawai na rufe kofa da ke juyawa yayi yana dariya tare da cewa matsoraciya kawai yana zuwa ɗakinsa kan lallausan sa ya faɗa tare da tura mata text mai daɗi tana shiga kuwa ta faɗa kan mena tana nishi ina mena bacci ta yi bata ma san tana yi ba haushi ne ya kamata ta ta juya ta kwanta tare da cewar nema bacci na zan yi wallahi tun da ya hana ni ƙaran shigowar sako wayan mina ne ya tashe ta daga bacci lalubar wayan ta fara yi cikin bacci budewa ta yi ta fara karatu my baby da fatan kin tashi lafiya na san gajiyar zai ta hana ki tashi da wuri amma ki daure ki tashi ko da breakfast na ki tunani ne ya sake zagula mata lissafinta to ya aka ya san bata tashi daga bacci ba ya aka ya san ba ta komai ba ba ni da amsar wannan tambayar muryar na za kawai ta je a gefenta antimina daga duba sako sai yanayin ke sauya na zai yaushe kika shigo min ɗaki ban zama da shigowa ba ta ba ta amsa tambayar ta naza ta ƙara maimaita mata labari ta ba wa za, duk abin da ya faru tsakaninta da ta da shi ta gaya wa na za ta tsaki tare da cewar ke anti Antimina baki san cewa so yakan sa ka san halin dan uwanka halin da dan uwanka yake ciki ba ne Zuya maganar na ta dinga yi a ranta daga baya kuma ta miƙe kamar wacce kwai ya fashewa a ciki ta faɗa toilet tufa shin Mina za ta yarda da zancen naza ko ba za ta yarda ba ni ma ban sani ba bayan ta fito daga wanka kuwa a gaban madubi ta tsaya ta tsara kwalliyanta pakistan ɗinta kawai ta ɗauka cikin kayanta red color ta saka gashin kanta wadda ya sauko har gadon bayan ta fara tajewa duk na jana kallonta sai da ta gama shirinta ta yi masifar kyau na ta kalle ta tare da sewar hmm, lami ta gama breakfast kuwa tun yaushe na ta bata amsa turare kawai ta fesa tare da sewar tashi muje nan take muka nufi dining har an gama jera komai ti kaɗai na haɗa na fara sha ya faisal ne ya sauko daga sama fuskarsa a sake su mina manyan mata babu gaisuwa ne good morning my brother an tashi lafiya lafiya kalau zama yi yana satar kallonta naja'atu kuwa hararansa kawai take ya ganta amma bai kula ta ba da ya tuna yana da magana da ita kuma ya san in ba ya bata hakuri ba to ba lallai ta zo ta saurare shi ba sai ce ta babu magana ne ina ruwana da kai au ashe fa na laifi i'm sorry sister Allah idan ka sake yaya ba zan taba hakura ba shikenan da daddare kasa san ya yi don haka kawai ya ɗauki kin motar sai ya nufi gidan su na ja wayo Allah gidan su mina kawai domin a yi ta ta kare to wannan takaitacce kenan wanda kuma duka duka a nan zan huta cikin littafin gimbiya mina littafi na ɗaya sai a yi min haƙuri da uzuri mu garzaya littafi na biyu domin jin yadda za ta kasance To abin tambayar ɗaya, me kuke tunani zai faru? A ɓangaren Faisal, gashi ya tafi gidan su Maina. To me zai biyo baya? Zai je wa dadi magana ne ko kuma yaya? Hmm. To yaya Mina za ta kasance bayan ta fara soyayya da Yasir? To sai Allah. Sannan a zo a ce mata ga Faisal? Babu laifi. ma dai menene mu je zuwa littafi na gaba wato mina kashi na biyu domin jin yadda za ta kaya cikin littafin ummu sulaimu sai ku kasance da ni a littafi na gaba na bar ku lafiya sai mun haɗu babu dai abin da zan ce kawai sai dai in ce mu je zuwa wadda halin yanzu dai duk ayyukan da dai na sa a gaba dai alhamdulillah bisa taimakon ubangiji sun zo ƙarshe za ku ji cikakken bayani a gaba ba da jima'a ba insha Allahu to kenan sai mun haɗu a gimbiya mai na kashe na biyu tare suke ku nema kawai